أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إن أروكم الله سبحانه وتعالى ليكرب da ya karɓa mana kyawawan ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kawo mu yau azumi goma sha ɗaya na ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ta yi daidai da sha shida ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara muna nan dai a suratu al'anfal za mu tashi aya ta arba'in da biyar insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله تفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله يعلم والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاه لكم فلما تراءت الفئتان نقص على أقبيه وقال إني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب نعم wannan aya mai albarka ita ma umarni ne ga mumunai da musulmai wanda suka yi imani da Allah subhanahu ta'ala a game da yaƙi kamar sauran umarni masu yawa da muka karanta a baya ga umarnin kamar haka Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idza laqitum fi'atan idan kuka haɗu da runduna ta tafurai a yaƙi a filin daga har in kuka yi gaba da gaba da su ido da ido da su kuka ja da kuka ja da to Allah ce fasbutu ku kafe ku kafe in ji Allah ku cije in ji Allah subhanahu ta'ala kada ku yadda ku ja da baya kamar yadda ayan da ta gabata ta yi bayani a inda Allah subhanahu wa ta'ala a إذا لقي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير wannan ayan tana ƙara jaddada wancan dokan da Allah yake idan har kuka gamu da kafirai runduna na kafirai a filin daga gaba da gaba to Allah maɗaukakin sarki ce can kada ku juya musu baya da sunan kun gudu wanda ya juya daga baya da sunan ya gudu ya tsorata faqad ba'a bi ghadabin min Allah fushin Allah ya tabbata akan shi wa ma'awahu jahannamu kuma wutan jahannama ita ce makomansa wa bi'sal masir Allah wadaran makoma sai dai wanda ya juya da sunan ya jawo su ne cikin halaka ko ya gudu ya haɗa ƙarfi da waɗansu ‘yan uwansa musulmai. To wannan ƙaya tana ƙara jaddada wancan ne, ina fata an gane ko? Allah ce fabbutu ku kafe in ji Allah, ku cije ba, ba, ba, ba ja da baya. Kullum ai muna cewa wa sabbit aqdamana ko wansurna alal qaumin kafirin rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa wansunna alal alqawmi to shine wannan addu'an da muke kullum Allah ya tabbatar da digadigan mu wajen fafatawa da kafirai ba gudu to shine Allah ya bamu da ya bamu umurni anan wadkurullaha ku rika ambaton Allah yanda za ku je yaki ku rika ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku rika fuskantar ku rika ambaton Allah askar daban-daban hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ku rika fuskantar su kuna masu ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kaga sabanin rundunan da ba na musulunci ba za ka je wake-wake kawai suke yi kawai wake-wake ko kuma ka ji ana ana wani ihu ihu kawai ana abin nan da makamantan eh to amma na Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar har komandan musulmi ma idan zai ba da umarni hmm? ko a ce one ready one two three ko go a ina musulmi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sai a fara bude wuta kawai ina fata an gane ko to komai na musulmi ambaton Allah ne komai na musulmi an baton Allah ma musamman ma wajen kafsawa da kafirai yayin da suka taso musulmai suka taso za a kafsa duk addu'an da mutum ya a wannan wajen karɓaɓɓiya ce yana daga cikin wuraren menene da ake karɓa ma musulmi addu'a kai tsaye yanda ake karɓa masa in yana azumi yanda ake karɓa masa a halin tafiya yanda ake karɓa wa uba addu'arsa ga ɗansa yanda ake karɓan addu'a eh, lokacin da ake ruwan sama ko kuma yanda ake karɓan addu'a bayan abin nan sallah na kamsu salawat Allah ce to zakkurullah ku ambaton Allah kasiran ku duba da yawa a wajen fafata da kafirai la'allakum tuflihun Allah ce idan kuna haka to za ku rabauta a yakin kuma ku rabauta a gobe kiyama in ji Allah wannan umarni ne na Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wa laha. ku zamanto masu biyayya ga dokokin Allah a wajen yakin ku zamanto masu ladabi da biyayya ga Allah a filin daga duk abin da aka ce ga doka na yaki ba a kashe kaza ba a kashe wane ba a kashe wance ba a iri kaza ba a musula irin a a dandan tsigawa din nan duk abin da aka ce doka ne na yaƙi to lalle ku zamanto masu yi wa Allah biyayya da da'a a wajen yaƙi haka nan ma wa rasulahu ku yi wa manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma da'a da biyayya ga dukkan umarnin da ya baku a filin daga ko abin da kuka gada na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da dokokin yaki idan aka ce mutum in ya shiga wajen ibada ba a kashe shi ba a kashe mace ba a kashe tsoho ba a kashe ƙananan yara ba a kashe dabbobi ba a dokoki na yaki suna nan da yawa kuma in suka yi zaranda suka daga hannu a bi ka'ida a kyale su sai dai in mace ce ta ta ta sai musharaka sai participation a yakin wata biya ce ta iya harbi aka ɗauko ta ko wani dattijo shi ma yana ganin ai irin hannun jiya ne shi ma ya zo ya shigo aka ga lallai fa yana barna to duk waɗannan bige su za a yi tunda su suka shigo su suka shigo ina fata an gane ko to yaƙi ba filin daga ana son ka'ida komai a rika yin shi da murya ɗaya da umurni ɗaya kuma a kiyaye dokokin Allah da na manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tanaza'u kada ku kuskura ku rika jayayya wannan ce ka zo na shi a ah, ka je wannan ce ayi kaza ku rika jayayya a filin daga ga ku a gaban makiya ku rika jayayya da sabani Allah ce tafshadu in dai jayayya da saɓani da rashin jituwa da rashin fahimtar juna ya shiga tsakaninku a filin daga Allah ce tafshadu wato za a samu feluwa wato za ku abin nan za a za a samu nasara akan ku ko kuma lamarin ku zai taɓarɓare za ku taɓarɓare wata zabari hukum kuma ƙarfinku da da yake a haɗe a dunkule duka zai tafi karfin ku zai tafi maki zai samu daman shigan ku har ya illanta ku wasbiru kuma ku yi hakuri matuƙa game da dukkan abin da za ku haɗu da shi na jarabawar Allah a yaki haƙuri ake a jure yaƙi ba daɗi kutiba alaikumul qitalu wa huwa qurbun lakum amma wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an shay'an wa huwa sharru lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya ce rai baya son ya mutu rai bai son a ji mai ciwo rai baya son a yanke mai wani gaba ka je ka zo ka ganka hannu ɗaya yanzu kace da ko kafa ɗaya yanzu ko an sare hannayenka rai duk baya son wannan to Allah madaukakin sarki yace in kuka je filin daga kuka shiga filin daga wasbiru ku yi haƙuri na farko ku yi haƙuri da juna ku yi haƙuri da shugabanku wanda zai rika ba ku command umurni wanda ya bi shugaba tamkar yayi wa annabi biyayya ne wanda ya ba annabi biyayya tamkar yayi wa Allah ne komanda da shugaba yi masa biyayya ake yi yana daga cikin sabbuban da suke bada cin nasara a filin yaki kar a saba masa kar a saba masa Wazbiru kuma a yi haƙuri da juna a yi haƙuri da abin da Allah ya wajabta da jihadi a matsayin ibada a yi haƙuri da shi mutum ya yi haƙuri da duk abin da zai same shi a harbe mutum a kafa ka ga kibiyan gata nan a matsale a jiwa mutum ciwo a kashe wannan a kashe naka a kashe wancan duk Allah ce ku yi haƙuri tsananin yaƙi wani sa'i abinci ma ba za a ci ba wani sa'i ruwa ma a rasa shi duk gashi nan to Allah ya ce ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin taimakon Allah da nasaran Allah da soyayyan Allah tana tare daga masu haƙuri da'iman ala innan nasra ma'a sabri haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi duk wata nasara tana tare da mene haƙuri haƙuri ne ke ba da ita duk wata nasara hatta aljannan da muka sa a gaba yanzu din nan muke neman ta Allah ya mana muwafaqa mu shige ta dole sai da haƙuri yanzu mai muke azumi ba mu yi hakuri akan yunwa ba ba mu yi hakuri akan shan abin sha ba kishirwa da duk abubuwan da aka saba yin su me yasa ake hakurin ake jurewa neman rayuwa ta yi kyau gobe kiyama kowane abu muke neman shi sai mu yi hakuri wasta'inu bis sabri was salati inna allaha ma'as sabirin mu rika neman biyan bukatun ku in Allah ku rika neman biyan bukatun ku ta hanyar yin sallah nafila in abu ya runtse maka ya dame ka ya maka maka ka je gun boka ko dan duba ko dan tsubbu ko menene Allah ce tashi kayi alwala ka tsaya a gabana domin ita sallah ita ce direct communication tsakaninka da Allah ba a taba samun inda bawa yake magana da Allah kai tsaye Allah yana mayar masa da jawabi ba sai a da, da maganan shi sai a sallah idan ba ya ce alhamdulillah sai Allah ya ce bawa na ya yabe ni alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim bawana na ya yabe ni ya girmama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace to wannan na ba yace bawa na kina abinda ya roka na bashi wannan tsakani na da bawa na har ka gama sallan kana faɗan aya Allah yana maka ne Allah yana maida maka ansa babu inda ake samun direct communication tsakanin bawa da Allah sai lokacin sallah kana kabbaran harama shi kenan ka shiga abin nan ganawa da da mahalicinka to Allah ce ku rika neman biyan bukatunku ta me alwala kawai buta za ka ɗauko ka sa ruwa ka yi alwala kawai ka zo ka gana da Allah ka faɗa masa damuwanka ba sai an ci ma kaza ba ba sai an ci ma shinkafa ba sai ka ba da mota ba ba sai ka ba da turare ba ba sai ka ba da waɗansu kuɗaɗe ba ba sai ka ba da me ba waɗansu kayan yaji duka da makamantansu ko atamfa ko yadin shadda ko menene da makamantansu direct butan kawai za ka ɗebo ka ɗebo ka ɗauko ka ɗebi ruwa ka yi alwala ka gaya wa Allah damuwanka waɗancan in za ka yi su sai dai ka yi su a matsayin sadaka ba wai tare ba wai wani bane zai ce ka kawo su ina fata an gane ko wannan shine shine wasta'inu bis sabri sai yace uh, uh, uh, bis sabri wa salati hakuri da sallah hakuri da sallah wasbiru din inna allaha ma asabirin Allah yana tare da masu hakuri wata ila ku je ku karsa yakin a jijji muku ce a karkashe kuma a ci nasara akan wani fitan ma ku ƙara zuwa kuma a ci nasara akan kuma ce ku daure dai za ku ci nasara duk yadda aka yi dai al'aqibatu lil muttaqin al'amari dai da nasara yana hannun masu tsoron Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko kuma ayan ba wai tana magana akan yaƙi kawai kafe yaƙi ka a'a ku zamanto gaba ɗaya a rayuwanku masu yi wa Allah biyayya duk inda rayuwarka ta gudana eh, hulɗanka da jama'a kasuwancinka aikin ofis ɗinka zamanka da makwabtanka zamanka da iyalanka da ƴaƴanka zamanka da ƴan uwanka da danginka zamanka da iyayenka dukkan rayuwarka ka zamanto mai gudanar da ita akan mai yi wa Allah da'a da kuma manzonsa shine bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musulmi ku zamanto wato masu haɗa kai a ko ina kuke ko ba lokacin yaƙi ba wala ta daga uku daina jayayya wannan na zagin wannan wannan na yima wancan habaici wannan malamin na zagin wancan wancan na yima wannan habaici da raddi ba wai akan wani bayyana gaskiya ba wancan yana zagi wancan shugaba wannan yana zagi wannan kamar yadda muke a yanzu babu mutum ɗaya da ake girmama ka duba social, social media kaga yanda matasa mutum he ka ganshi yaro dan shekara bakwai he kaga ya kunduma wani a sharwa shugaba Kunduma wani ashar ma wani malami ya kunduma ashar da kowanne shi zai zage yana cin cikin dan bedroom din shi akan filo kai zai kunduma ashar ya fito duniya duk a karanta shi in ka duba shekarun shi mahaikai mamaki wani ma ka samu elite ne wai ya gama university wani ka samu wai manaja ne ma a wani gu ba mutum ɗaya da ake girmamawa a tsakanin mu yanzu din hmm? wala tanaza'u to ku daina kekkecewa kuna jayayya fatazhaba fatabtagu za ka ga gaba ɗaya kun yi rauni in ji Allah komai naku za a samu feluwa kamar yadda ake samun feluwa a a siyasan kima a rarrabe a kekkece a siyasan ma gaba ɗaya ba a da ƙarfi wata zabari hukum ƙarfin musulmi duk ya tafi yanzu sai dai shi a yi amfani da yawan maki a amfani da yawan musulmi ya biya bukatun shi tafi amma musulmi ga su da yawa amma Allah ya hana su haɗin kai kaman baki aka musu kaman wata la'ana kaman mene sai ka rasa me yake samu me yake damun musulman mu na musamman ma na arewa wanda dunkulewan su zai iya ba su komai a ƙasar nan sai yanda suke so sai yanda suke so amma a kekeke, a wawware makiya sun shige mu sun shige mu kaman kwarkwata su shiga mata a riga ma malam su shiga jikinka waɗansu har hammata waɗansu har wuya waɗansu su shiga nan su shiga nan su shiga nan haka makiya suka shige mu suka rarike mu da makamantansu in kaga an tada rigima a tsakanin mu to ka san sai da aka shige mu aka tanka ne ko ina a jikin mu yanda farfasa in suka shiga mutum in ka ji ɗaya ya cije ka to suna ce maka bismillah ne mun gama shi sai yana cizo ka kana haka walla sai ka ji daya anan sai ka ji daya anan dole sai ka tube rigan ma malan gaba da ka gansu kawai a baji a cikin riganka an shige mu an shigo mu ta hanyar kwayoyi ana kani ba a binciken motoci ba a binciken manyan motocin da suke zuwa na kudu su daban kayansu daban ba sa shiga tasoshin arewa ba sa shiga komai abin abin da suka ɗauko shi za su shiga da shi a biyo mutane har cikin anguwanninmu na musulmi ka samu kafir ya zo dan kemis haka kana gani dan su benelin su dan menene su kafin su menene amma a can ciki dukkan dukkan shi kwayoyi ne sai dai kaga matasan mu nan ake wuni a zauna a wuni kaman ana sayan abin nan duka kwayoyi ake ba su an shige mu an rarice mu da kwayoyi yanzu ne shekara da shekaru ba mai magana waɗansu ma jilolin ma musulman mu ne to suna ganin ai suna samun kuɗi mai yawa kazamin kuɗi kazamin riba komai aka hada da kazami ka ai kai ka san kazanta ne dama eh to yawanci da su su ne dilolin su ne komai da makamantansu shi zai ba da shagon shi a kama tsakiyar al'ummar musulmi an buɗe ko ina za a buɗe kafiri zai buɗe shago na fina-finai na batsa na iskanci a rika sayarwa da na kiɗe-kiɗe ga yara nan suke wuni hmm? shisha ga ta nan ƙwayoyin na yau ga su yadda suka rarike mu da su kuma in ake amfani a ba su assignment a ce ku harbe kaza ku kashe kaza ku kama kaza ku kama kaza yanzu ka duba duk kudancin nan duk kudanci daga nan kwara zuwa abin nan ka taba ka ji an sace sanu garke daya ba ka taba ji ba sai a arewa ka taba ka ji wai an kama manomi an sace manoma an hana su noma tsakat sam ai idan za a kama ai hamshakan wanda aka san suna da kuɗi ne amma manomin da zai je gona shi ake sacewa talakan da zai je kiwo shi ake sacewa haka za ka samu duk wani bala'i da jafa'i dai a nan ake kunna shi a arewa kuma da matasan dai ake amfani kuma da mutanen mu ake amfani tun abun yana kaɗan ba wanda ya damu ya bincika babu wanda za ka ji ya yi magana babu komai sai an fara kisa an fara kisa nan ne ake tashi wai za a bincika menene root din menene abin nan kullum sai an shige mu an mana illa illan da sai an shekaru da dama a farfado wai nan ne za a zauna a duba me yake faruwa ne kai ya ji haɗuwa a siyasa duk wanda Allah ya bawa bala'i ne bai iya ba ni na iya shi ma in an bashi bai iya ba wani ne iya shi ma in an bashi duk wanda ya hau wanda ya iya gobe sai an zage shi in ya sauka aka bama wanda ake gani shi iya shi ma sai an sauke shi ban taba gani wanda aka rabu da shi lami lafiya ba sai ranan da baya nan ne ake cewa Allah ji kanwa ne kalli yanda ake yaba mu abacha mama kalli yanda ake yaba kalli yanda ake yaba haka zaka tarar da mu daga sarakunan an kasa haɗa kai malaman ina yan siyasan ina yan bokon ina yan menene ina a haka ake kawo. Allah ubangi ya rufa mana asiri to ana nuna mana rayuwar mu gaba ɗaya mu daina zaman to masu rarrabuwa masu jidali masu jayayya Allah yake fatafshalu lalle lalle lalle za ku tarwatsa ba za ku ci nasara ba in ji Allah wata zabari hukum mutuncinku yanda za ta ki gani wani da mutunci da daraja da girma sai ka ga yanzu babu shi wannan ma baya gani na wancan wannan ma baya gani na wancan sai kokarin tono aibe kai wannan dan liwa'i ne wannan dan colt ne wannan mai san jini ne wannan barawa ne wannan kaza wannan kaza kowa kawai sukan wannan kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri wasbiru Allah ce ku rika hakuri da juna ku rika haƙuri da juna in ji Allah ku rika haƙuri da rayuwa ku rika haƙuri duk abin da Allah ya zartar a tsakanin ku inna Allah lalle Allah ma'as sabirina yana tare da masu haƙuri ayan ko ko ta yi magana akan yayin da ake filin daga ko kuma a rayuwar mu ta gaba ɗaya wala takunu Allah ce kada ku yadda ku musulmi idan za ku fita filin daga kada ku kasance na kharaju min diyarihim kamar irin su abu jahal da su abu na bin harif da su umayya su ne lokacin da suke fitowa daga makka yayin da labarin cewa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi da sahabansa sun je sun tare ayari na dukiyan abin nan mutanen makka to irin fitan da abu jahal ya yi daga makka ɗin irin za a taho a karsa da annabi to fita ne na alfahari fita ne na nuna isa da takama da fankama to Allah ce sam ku musulmai ku zaman to masu tawalu'u masu kaskantar da kai yayin da za ku fita ina filin daga kada ku kasance kallazina kharaju min diyarihim kaman su Abu Jahal lokacin da suka fito daga Makka daga gidajensu suka fita batsaran hmm, cikin wani alfahari da takama da kombo ma malam da jiji da kai wari a'an nasu kuma don riya kawai mutane wai don su gansu su yaba musu a ce kai yau manya sun fito bala'i yau manya sun fito kawai abin da fito da su kenan domin fitan aje a yaƙi ba wai don ɗaukaka ba ba wai don addinin Allah bane ya ɗaukaka don goyon bayan kafirci ya ci gaba ne kuma da nuna takama an ce abu jahal a koma dukiyan nan da aka fita kare ta kare ta ka iso maka lafiya ce ba zai yiwu ba kamar mu mu fito duk duniya su ji mun fito mun koma haka kawai ta ji duniya ne yake so su yaba eh? duk duniya su ji mun fito irin mu in nan mun fito ba mu yi komai ba ai sai mun je badar mun kwana uku wallahi mun yi rawa yan mata sun mana rawa an sha giya an ci naman raƙuma an sassoke raƙuma mu yi kwana uku a wajen sannan mu tattaro mu dawo nan ne duniya duka za su rika tsoron mu suna shayin mu a ce manya sun fito su yi kwana uku gaba ɗaya sun kalubalanci duk wani ɗan dan maƙiyi amma ya kasa fitowa yace to kaga bukata ta biyo kaga riya kenan riya a ce manya sun fito kuma fitan na na menene na Allah fitan na kirki ne Allah a'a waya sudduna an sabilillah fitan ma gaba ɗaya don hana tafarkin Allah don hana mutane musulunta don hana mutane imani da annabi shine mafitan da ma na kirki ne a ce to an yafe alfaharin kar a sake amma fitan ga alfahari shi kuma fitan ma na sabon Allah ne wallahu lallai Allah bima ya amaluna ga dukkan abin da suke aikatawa su Abu Jahal na kafurci da na shirka da na takama da na jiji da kai din nan da shirin da suka yi wa annabi da musulunci da musulmai wallahu bima ya amaluna muhit duk dabarunsu da kulle-kullensu Allah yana zagaye da shi yana hannun Allah yana hannun Allah ai ma asaba min musibatin illa bi iznillah abin da zai samu mutum ai sai da izinin Allah to musulmai kar ku yadda ku irin wannan fitan musulmi baya takama baya takama ina fata an gane ko ka je filin yaki ka nuna kai wai tsaban tactics dinka wani irin dabaranka wani irin kaza ɗinka ne yasa kake kake cin nasara duk ka rika cewa wa man nasru illa min indillah wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum tuna ya Muhammad lokacin da shaidan ya zayyana wa kafiran makkan nan irin ayyukansu shaidan ya kawata musu ayyukansu ya nuna musu suna kan gaskiya su ne a kan gaskiya kuma za su ci nasara za su yi kaza za su yi kaza aka ce anan shi ma yadda shaidan ya rikide ya zaman tsoho ya shiga darun nadawa lokacin da ake mitin ya za a yi wa annabi din nan to shi ma shaidan da ya ga sun yo gangami za su je su yaki annabi shedan sun shedan ya zo kuma sai ya zo musu a fuskan wannan tsohon dai daga najid kasar najid shi yasa bahaushe ka ce tsohon najad da asalin shi ai shedan yake zuwa a fuskan tsoho sai nuna daga kasar najid yake zuwa to daga nan da mutum yayi abun nan mara abin ce tsohon najadu kawai najadu ai kasan najid ake nufi tsohon kuma shaidani kenan da yake rikice yake rikidewa ina fata an gane nan ma sai ya sake bayyana musu ya zo musu suka ce yaya dattijo ya ce a ai na ga za ku je fafatawa ne da muhammadu ni kuma na ga ya kamata ni ma in taimaka in ba da guduma tun da akwai mutunci a tsakani ma muna goyon bayan wannan aiki shaidan fa ya zo ya ƙarfafe su sosai ya ƙawata musu aikin nan nasu na ta'addanci da za su fita su yaƙi da manzon Allah ya ƙawata musu shirkan da suke na bauta gumaka yace ku ne akan daidai waɗancan ƴan ta'adda ne ƴan da zaune tsaye a je a gama da su kawai sannan ya ƙawata musu wannan fita ta takama da alfahari da bugun kirji da suke duk shaidan ne ya ƙawata musu kawai kai har ma ya ba su garanti wa qala la ghaliba lakum al-yawma yace yau babu wanda zai ci nasara a kan duk wanda kuka tinkara yau sai dai ku murkushe su ku wuce kawai ba mai cin galaba a kanku bugu da ƙari wa inni jarun lakum ina cikin mataimakanku ina cikin wanda za su karfafe ku ina cikin supporters naku haka ya fita aka fita shaidan na zuga suna zuga suna ya babali yake gaya musu karara waɗansu kuma malaman tafsir suka ce a zuciyarsu da yake musu wannan wasin kawai ana tafiya ku duba daga makka fa shaidan yana zuga su ana tafiya sai da aka zo badar daidai badar kawai ya kawo sojan halaka falamma fi atani yayin da runduna biyu suka yi ido da ido haka suka ja daga za su kafa to nan ne na kafa ala aqibai sai shaidan ya juya a guje ya yutun ma na ya fita ya bar su a ya juya ha suka ce ya da tijo ka ce kana tare da mu ta karfafe mu ba kaza kaza ce ka inni inni bari in minku ni ba ni ba ku ba ba ni ba ku na barranta daga gare ku tir da aikin ku Allah dara ayyukan ku yace musu wallahi inni ara ma la tarawna ni ina ganin abun da ba ku gani ina fata kun san a can baya istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal al malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa ma nasru illa min indillah kun san a can Allah ya agaza wa musulmai da mala'iku nawa dubu daya to mala'ikun ne shaidan da ya zo ya gan ma malam da yake shi yana ganin su su abu jahal ganin mala'iku da ya zo ma malam ya ga musulmai ya ga mala'iku ga don ya rayu da su kafin a saukar da shi daga sama da yana tare da su ai na tare da mala'ikun Allah ba wanda iblis bai sani ba cikin su lokacin da aka cewa a yayi wa annabi adama sujada ne aka yi mala'iku suka yeki shi aka jeho shi kasa ina fata an gane da ya gansu a jere ma malam bayan musulmi ai yanda ya yi yuton da gudu ma malam an guje kawai ya kuma aka ce ya ya ci kai ku ci gaba da aiki kawai in ni a rama la rauna. ina ganin abin da ba fa gani kawai na mala'iku yau kisa ne kawai ni na ga mutuwa tsarara yau saboda haka inni a hakulla ni karan kaina yau ina tsoron Allah eh, na zamo salihi a yanzu ni ma sulhu nike nema da Allah in ganai na fita nan lafiya wallahu shadidul iqab wallahi Allah mai tsananin ukuba ne na ga irin tsananin azaba da ya da a wannan filin duk wanda ya shige shi yau da sunan zai taba annabi Muhammadu ko zai taba musulmi to ina jin ya haɗu da azaba mai tsanani saboda haka bari ku yi nawa ina wa in tattara in barku ko in za ku iya bismillah kun ga biye ma shaydan kenan shine Allah yake cewa haka shaydan yake kama kali shaytani in qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni afakullah haka shaydan yake zuga mutum ya saba wa Allah tun ba ka sha ba yake taba mana ka ji kawai so daya kawai kullum ana sha kai kana gani ka ɗan buɗe ka ji yaya ɗanɗanonta kana ɗanɗano ya ce to ka ɗan kurɓa ka ji mana ka haɗe kai ma za ta haka nan sai mutum ya saba da giya ya saba ɗaga kwalba ta zama to maka alada sai shi ɗaya ce ah daga ta kaɓa kawai ta zama to ka to ni ba ni ba kai haka yake yanzu ga wannan sai ya fara zina sai ya zama to bai iya bari ya ce ah daga sau ɗaya da nace ka gwada kawai ka dulmuya to ba ni ba kai haka shedan yake wa mutane can halaka ya kai ka ta lahira nan kuma halaka ne ta duniya ma inda za a kashe ka nan shedan ya jagorance su kawai ya kawo yana mutu ihu Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلم وأن الله ليس بظلام للعبيد نعم التي إذ يقول المنافقون كتنا يا عند منافقين سكي تشيوا wato yanda aka zo aka ja daga musulmai suka tsaya suka ja daga a abada su ma kafirai ƙuraishawa mushrikai suka ja daga da, da, da suka kalli musulmai suka gansu daga mai tsaya gaggiyar riga daga ɗan abun nan sai suka rena musulmi suka rena su sun ja daga sun kafe sun tirje ma mala ba ja da baya sai suka kafirai suka kalle su hmm, kai lalle waɗannan musuluncin nan ya ruɗe su wallahi waɗannan sun ruɗu da musuluncin nan ka duba yadda suka kafe wai za su kafta da ka duba irin dai irin izgili da ganin karanci da rashin kiman su suwaye ga su dai ba waɗansu makamai bane kun san da aka fito ba da su ba waɗansu makamai bane da su yanda babu dawakai babu silke babu hulan kwano babu komai sai yan kuba kawai tsiraru kuma a cikin musulman ga su talakawa ne da yawa wani rigar shi a yaje kaza kaza kaza kaza suka kalle su wanda suka ja dadan suna kallon sa ce hmm, kai lalle waɗannan musuluncin nan nasu ya kai su ya baro lalle waɗannan musulunci ya ruɗe su addinin nan nasu ya ruɗe su waɗannan su kawo kansu mutuwa haka kawai da sunan addini haka suke faɗa wa juna suna dariya suna izgili wa musulmi munafukai kenan ina fata an gane ko musamman waɗanda suke cikin musulman kenan amma ba su zo yakin ba suna jin labari na sai su sa waɗannan ka dubai za su yi su kafsa da su abu jahal su kafsa da mutanen makka ba shiri ga karanci ba yawa lalle waɗannan musuluncin nan nasu kan yaro ɗinsu ya kai su ya baro shine id yaqulu almunafiquna والذين fi qulubihim maradun da waɗanda akwai cuta ta rauni a cikin zukatansu suna ce gharra haula idinuhum da kafiran da munafikan suna ce lalle waɗannan wato addinin su ya ruɗe su sun ruɗu da addinin musuluncin nan wai har mutum ya iya sai da ranshi akan musulunci lalle waɗannan sun ruɗu Lalle ce ku kyale su musulmai dama wa man yatawakkal ala Allah ai duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun Allah ai mabuwayi ne kuma hakimun Allah mai hukunci ne yau zai yi hukunci a kansu tunda kuka dogara da ni in ji Allah ya ce ku bar mun aikin kawai yau za ku ga hukunci in ji Allah sai na buwaye su sai na addabe su a wannan wajen shi yasa Allah ce wa ma ramaita in ramaita walakin Allah rama falan taqtuluhu walakin Allah qatalahu Allah ya ce ai duk ni na kashe muku in ji Allah subhanahu wataala Allah ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru yace kai ya Muhammadu da za ka zo ka ga yanda ake zare ran kafirai ina ma da kana nan ina ma da za ka zo ka gani ya Muhammadu ko kuma kai musulmi wanda kafiri kullum kuke yaki da juna ina ma da lokacin da aka sare su za su mutun nan ina ma da za ku tsaya ku ga yanda ran su ke fita in ji Allah ku ga abun mamaki amma ba za ku iya gani ba da ido domin lokacin da mala'iku suke zare ransu in ji Allah za ka ga suna mamarin su a fuska suna marin su a fuska suna marin su a duwawu suna marin su a fuska ka san soja ko sanda in ya ta mutum zai rika harbin shi a duwawu go go go yake ji kawai yana yana harbin shi a duwawu yana harbin shi yana mamarin shi yace to da za ku zo ba kwa ganin mala'iku amma da kuna gani da kuna ganin mala'iku a lokacin da suke zare ran kafirai in ji Allah Allah ce da kun ga abun mamaki abun tsoro walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu da za ku ga yanda mala'iku suke daukar ran kafirai kafin su zare ran wato idan mala'ika zai zare ran sai ka ga ran ya tsuke a cikin jiki ya ki fitowa ya tsuke ya ya bazu a cikin a cikin jiki sai ka ga ana wawwanka musu mari ta gaba da ta baya gaba ɗaya duka kawai akhruju anfusakum ku fito da rayukanku da kanku al yawma tujzauna azabal huni yau za a ɗanɗana muku azaba na wulaƙanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al haqqi wa bima kuntum taf yau za a ɗanɗana muku azaba duka ake musu kawai a yana mala'ikun suna ce musu wazuku wajen zare ran mafa azaba kullu nafsin za'iqatul maut ko ne rai mai ɗanɗanan mutuwan, ne mala'ikun sai su rika gaya musu wa zuqu azabal harif ku fara ɗanɗanan azaba ta gobara tun yanzu wato daga zariran ma azaba ce za su fara sha kafin azaba kuma ta lahira wanda ta ninka wannan ta biyo baya ina fata an gane ko ana zare rafa ana ce ku ɗanɗani azaba yau za ku ɗanɗani azaba mai radadi yau za ku ɗanɗani azaba mai gobara shine azabul harif kamar shi ma mumini idan ana zare ran shi a take ana zare ran shi ana masa albishir da me da aljanna kul ya Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati idan mala'ika yazo zai zare ran mumini din sai ya ce ya ku rayuka rake rai wanda ta natsu akan imani irji'i ila rabbiki koma wajen ubangijinki haka lokacin koma wajen ubangijinki yayi a koma haka a bar duniyar haka irji ila rabbiki radiyatan kina mai yarda da abinda Allah zai baki mardiyatan ke ma an yarda da ke fadkhuli fi ibadi je ki shiga cikin bayina nagartattu na kirki wanda da kullum muke roƙon Allah ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim tafarki wanda ta yi ni'ima a garesu sune minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was wa hasuna ulaika Rafika lallai abokantaka da waɗannan ka kanka cikin waɗannan annabawa siddiƙai shahidai salihai to lallai madalla abokan zama sun yi kyau idan ka samu kanka a cikin su shi yasa manzo Allah sallallahu da zai rasu yace fir rafiqil al'ala, fir rafiqi al a'la udkhuli jannati je ki shiga aljannata ina fata an gane ko haka da ma a aya ta biyu inna Allah madauka innal ladhina istaqamu innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu waɗanda suka yarda da Allah suka yi iman da Allah suka daidaita akan tafarki madaidaici ba sa saba wa Allah lokacin da rayukansu za su fita tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sauko wajen ɗaukar ransu su ce musu ne Allah ta kafu wa la zanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah har zuwa ga karshen ayar kuma ana zare ran ana kar ku ji tsoron komai kar ku bakin cikin komai wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna muku albishir da aljannan da dama ake muku alkawarinta lokacin shiganta yayi kaga su ma waɗannan ana zare ransu kawai a ce yadribuna wujuhahum wa hun wa dhuqu azaban harib a take su ma ana musu albishir da azaba mai raɗewa wa iyazu billa tun a wajen zare rai mutum ya san makomansa ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza kharaja ruhu tabi'ahu al-basar yayin da rai ya fita zaka ga ido yana kallon inda ake yi da ran yana kallo shi yasa duk in mutum zai mutu ya kaga idon su sun kafe sama yana kallon inda ake kan ake kai ransa ne shi yasa da ya mutu din sai kaga sai an rufe masa idon haka already ya ga inda aka yi da Allah ta mu cika da imani Allah kyautata karshe mu to idan aka sa su a azaba mai raɗaɗi mai gobara din suka fara konuwa da gasuwa sai a ce zalika Kamar wani ne ya tambayi Allah ya Allah mai suka yi ne haka suke son irin wannan azaban talace zalika bima qaddamat aydikum wannan azabar sakamakon abinda hannayenku suka gabatar muku na kafirci da barna a doron ƙasa. wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid kuma Allah ba azzalimin bawansa bane dama Allah ya yi gargadi ya turo annabawa suna wa'azi suna mana gargadi ya saukar da alkur'ani ga malamai ga wa'azuzzuka ba inda za ka shiga cikin al'umman annabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam ba ba ka gamu da wanda zai maka nasiha akan wani abin da kake wanda bai da kyau ba ko ka ji wa'azi ba ko ka da kafin? duka to Allah ya ce ni Allah ba azzalimin bayina bane ba ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan ba ma taba azabtar da mutum sai mun aiko masa manzo ya fayyace masa komai duk wanda kaga ya mata inji Allah ya yahlika man halaka an bayyinati akan gaskiya yana sane da hujja da komai yana sane yake bata duk wanda yake sako yana sane da sakon cewa ba kyau ne amma rufe ido ake aikawa ba mai bata ba tare da ya sani ba ba mai saba wa Allah ba tare da ya san abin da yake ba kyau ba zuciyar ne kawai take fin karfi kawai ashe mu je kawai za mu tuba nan gaba insha Allah ina fata an gane akwai lokaci akwai abun nan sai ka ga mala'ika ya jiro ma kawai ina fata shi yasa shi yasa kullun zaka ji irin waɗannan suke cewa ah, rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها laula akhartana ila ajalin qaribin fa nasaddaqa wa nakuna nattabi'ir rusul zamu bi sunnan manzo da ka rayu akan bid'a ka ƙi ka bi sunna to ran da mutuwa ta zai ce nattabi'ir rusul ka jinkirta mana mu bi mu bi annabawa مبي منزني مبي شريا منزني فلا تأسمن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهتئين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدة مواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب أه؟ نجيب دعوتك ونتبع الرسل awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawat wa takantu fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bi wa darabna lakum al-amsal wai yanzu ya Allah zamu musulun kafiri kenan ce wai zai illallah yau eh zai je karbi kalmar la ilaha illallah shi kuma wanda yake bin manzo ya ce nattabi'ir rusul Allah jinkirta mana mu bi sunnan manzo da ya ƙi bin sunna ya zauna cikin bidi'o'i da ƙarya da menene amma a wajen mutuwa sai ya yi burin a jinkirta masa ya bi sunan ya gyara ina fata an gane ko Allah ya ce wala yu'akhiru Allahu nafsan Allah baya jinkirtawa rai idan jaa ajaluha idan ajalin ta yayi manzo Allah sallallahu alaihi yake ba mutumin da zai mutu ko ma wani iri ne nagari ne ko na banza sai ya yi burin Allah jinkirta masa in na kirki ne zai burin a jinkirta masa ya ƙara ya ga fasallolin nan da ya yi fa ba su isa ba ya kamata ya ƙara shi kuma maƙarnaci a jinkirta masa ya gyara ne wai yau zai fara Shekarar shamsi wai yau zai fara sallah ina fata an gane ai an tafi an baro mutum Allah ubangiji ya rufa mana asiri dalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ba azzalimin bayin sa bane baya azabtar da kai ba tare da ya aiko maka manzo ba ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya kyautata karshen mu Allah mana muwafaka Allah ta mu fi karfin zukatanmu Allahumma amin to ga tambayoyin kamar haka ba ta farko ce assalamu alaikum dangane da karatu da malam yayi shekaran jiya inda mutum aha eh, inda mutum ya inda mutum ya juya wa kafiri baya ko aikin shi wato a takashe za a masa azaba mai raɗaɗi to don Allah zai masa to malam yanzu yadda idan kafirai suka ji ana rikici a wani wuri sai ka ga sun afka wa musulmi to idan musulmi suka yi gudu domin kwatar rayukansu ba irin wannan ake nufi ba ba irin wannan ake nufi ba ina fata an gane ko ba irin wannan ake nufi ba kawai kuna zaune a afka muku a tarwatsa gari ba shiri ba abin nan ku fita ku je a yanda ake fita a je ba don ku je ku haɗu da inda al'ummar musulmi suke ne da ma ba irin wannan ake nufi ba a zo filin daga gashi gashi an fito kun yi shirin ku kun fito da sanin za ku je musu su ma da sanin za su zo muku kuma ga inda za a haɗu sai da aka je aka ja dagan aka yi mene da komai ɗin kuka juya ba shi ake nufi Allah ban yi mana muwafaka Assalamu alaikum idan liman na hudu ba a sallar juma'a sai ya zauna a lokacin hudu ba shin mala akwai wani addu'a eh, da ni zan yi a lokacin da liman din ya zauna kafin ya tashi zuwa ga hudu ba tasa to a takaicen takaicewa shi liman umarni ke bayarwa kuma umarni ya dace da kai abin da za ka yi imam idan ya gama hudu ba ta farko ya ce aqulu lakum ma tasma'un وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فاستغفروه إنه هو الغفور أي قمر لي إمام يباكا كمان يباكا يتي فاستغفروه كنيمي غافرا الله إنه هو الغفور rahim shi fa mai gafara ne mai rahama ne sai ya zauna to kaga idan kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaman ka bi umurnin da imam ne ya baka Allahu tabaraka ta'ala a'lam Allah ta kamalan da alkhairi amin ya biya malam bukatun shi na alheri kuma ya hada mu da gidan aljanna amin ya rabbal alamin nan muke so wallahi a rika samu addu'a sosai wajen aljannan nan Allah saka muku alheri ya hada mu gaba daya malam don Allah yaya matsayin mutumin da a ah, Kiristan eh, kirista tsohuwa ta ce masa Allah ya maka albarka saboda wani aiki da ya mata ta ji daɗi Allah zai sanya albarka eh, mutum iya aikin alkhairi ko ba ka faɗa ba Allah zai maka ballantana addu'an da maka duk Allah yana karɓa haka nan da za ka cuce ta cuce Allah ya isa Allah bi mun haƙƙi na zai kama ka haka nan in ka kyautata maka ta maka addu'a shi ma na alkhairi zai bi ka ina fata an gane duk wani ta Allah ba zai kama ka bane in ka cuci wanda ba musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba dan aljannan da zai shiga aljanna matukan akwai haƙƙin wanda ba musulmi dan wuta ba a wuyan shi sai Allah ya kwace masa tukuna haka nan babu dan wutan da zai shiga wuta matukan akwai haƙƙin musulmi a wuyan shi sai an tsaye da shi tukuna an cire haƙƙin musulmi tukuna ina fata an gane saboda haka Allah ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalam kada ku yi zalunci Allah ya hana zalunci ya hana ta'addanci kuma duk wanda ka zalunta yace Allah ya isa daga mu yace Allah ka bi mun haƙƙi na Allah zai ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin Allah ce na rantse da girma na da zaki na da daraja na sai na bi maka haƙƙinka ko ba yanzu ko kuma an jima in ci Allah akwai wata kofa da Allah ya sanya zuwa sama kawai kai tsaye wannan ba kofa ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai tsaye kofar ka in ka aika addu'a take shiga ta samu Allah kawai kun san sama ta ɗaya in za a shiga sai an mala'ikun sama ta ɗaya sun buɗe ƙofa. sun bude ta wuce an je sama ta biyu menene wannan addu'ar wani ne a tsaya tukuna a bude ta je sama ta bakwai a'a addu'an wanda aka zalunta kofa ce take linkin da Allah kai tsaye tana ɗaga ta kawai za ta je wajen Allah Allah ya ce suna oleta ko yanzu ko nan gaba to shi yasa wani in yana zalunci kai addu'an kai addu'an sai ce ba ta ma karbuwa kai ya rika jin daɗi ya rika ganin addu'an ka ba ta ma karkuwa shi ga shi tun da kamai Allah ya isa fagarawi rauyi. sabi ke ka mai ka kayi addu'o'i kayi nafilfilu yi nawafi ma musamman don Allah ya magance maka shi sai ka gan shi kalau to ai Allah ya ce maka suna oleta ko cikin gaggawa ko cikin jinkiri Allah maɗaukacin sarki ya jinkirta maka ne wataƙila ana so sai ya zalunci mutum dubu ne wataƙila lokacin da kai addu'an ka mutum hamsin ya zalunta to sai a bashi saura mutum nawa ɗari tara da hamsin sai ya zalunce su ya loda ya loda ya loda ya loda ga ya tsufa tukun amma bai daina loda haƙƙin jama'a ba to fala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman Allah ce kar iri waɗannan kafirai da azzalumai da suke ta'asa su ɗauka jinkirta wanda muke musu alkhairi ne a gare su muna jinkirta musu ne don su ƙara lodawa kansu zunubai sannan mu jefa su a wuta Allah rufa mana asiri eh malan ka kyautata wata ta kyautata wa kare ma ba ma ba ma mata kirista ba ta kyautata wa kare ma Allah ya yafe mata karuwa ce mai sa ta aljanna min bani Isra'il ballantana kyautata wa dan adam wa ahsinu inna la malam mutum ne a ya karanta fatiha amma ya manta bai karanta sura ba har sai da ya shiga ruku'i me ya kamata ya yi ka yi rage ne ko ka yi ƙari ka yi rage sai ka yi sallan sujadan ƙabli. assalamu alaikum ga sadakar alkur'ani nan kuma ina neman addu'a bisa wasu bukatuna Allah ya biya mun ya ji kan na ya shiryar da iyalanmu kuma ya zaunar da ƙasarmu mu lafiya Allahumma amin Allah karfi addu'ar addu'o'i ina buƙatar addu'a daga bakin musulmi game da wata buƙata tawa kuma ina roƙon malam ya taimaka mun da watansu askar da zan riƙa yi insha Allahu da dare ka je ka duba littafin hisnul muslim ka saya insha Allah mama addu'a ɗaya na taimaka maka addu'o'i za ka samu a ciki inal kitabi wa sunna littafi yana nan ka jojin mai littattafai watakila ko ɗari ne ko hamsin ne ma malamin sai ya wuce eh. eh to a waya ma akwai shi a yi downloading azkar ka akwai shi tambaya ta ƙarshe, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ni mu'azu aminu abubakar ina neman taimako na asibiti wanda za a yi wa yaro na aiki a kafa har a nan ba barau jikko hospital kaduna kudin aikin shine dubu ashirin kuma ga nan ban waya ta ayo na tuna wannan mutum ya sami ni ɗazu ya sami ni ɗazu ya nuna mun x-ray ya nuna mun takaddun da komai na ce to ya rubuto takarda idan eh, idan aka zo tafsir ko akwai yan uwa da za su taimaka dubu ashirin ne da fatan Allah ubangiji ya sa a taimaka Allah ubangiji ya ba su lafiya ya ƙara mana lafiya duk wani musulmi da yake gida ko asibiti da bai da lafiya Allah ubangiji ya ba mu lafiya ya ba su lafiya Allahumma izza al-islam al-muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-dini ya ya aziz ya rabbal alamin taimakon da Allah in akwai wanda za su yi za su iya ba ladan ga ofishin shi nan cikin masallaci اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب